آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da tabbata ga Allah makadaikin sarki wanda ya ba mu ikon sake daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin saiwal bukhari satin da ya gabata mun kai ƙarshen kitabul afima ko kitabul aqiqa yau wurin tashin mu shine kitabu al zaba'i was saidi wat tasmiyati ala sayd Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim al zaba'i littafin da za a yi bayani akan hukuncin yanka nau'in yanka kamar da suka wasai da kuma magana akan farauta ita kanta da kuma abin farauta da kuma kayan farauta ala ta farauta watasmiyati a alasai da kuma hukunci na yin basmala akan farautar abin da za a farauta da kayan farauta wannan babu a cikin sahih da kitab wannan kitab shine kitabi na 73 wa qaulillahi da faɗar Allah hurrimat alaykumul maytatu an haramta muku matacciyar dabba ila qaulihi fala takhshawhum wakhshawni wa qaulihi da cewar Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yabluwannakum Allah lalle Allah zai jarrabe ku bi shay'in min as-sayd da wani abu daga cikin ababen da ake farauta sai wannan kalima anan tana nuhin abin farauta kamar barewa gada zomo zabon daji Eh, jakin daji makamantansu su ne a sai a lokaci guda kuma akan faɗi kalimar sai ana nan ita farauta kanta tanaluhu aidikum wanda hannayenku suna iya samu ne wa riba hukum da masunku al'ada wa qawlihi da cewar Allah jalla zikru an bato ne ya girmama uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku haramci ne ila qawlihi fala takhshawhum wa khshawni wayannan ayoyi imam bukhari ya bude wannan kitab da su dan ishara zuwa ga abinda wannan kitab zai karanta aya ta حربت hurribat alaikum almaitatu almaitatu ita ce dabba da ba a yanka ba yanka na shari'a da ce almaitatu dabba da ba a yanka ba yanka na shari'a dabba da shari'a ta halatta a ci ta amma yanzu ba ta samu yankan ba yanka na shari'a ta mutu da kanta amma wani ba shi ka da kanta ta ce almaitatu aka ce yanka na shari'a da yana yawa a yankan amma ba na shari'a ba sai aya ta biyu imam al-bahari ya kawo ta saboda tana da kalimar sai bi shay'in min as-sayr dama kitab az-zaba'i was-sayr to ita maita ضد تاتا ذبيحة والذبيحة ضد الميتة sa'an ya sake kawo aya ta uku uhillat lakum bahimatul anami illa ma yutla alaikum ma yutla alaikum dinnan shine abinda aka haramta na dabbar da ta mutu da kanta bata samu yanka na shari'a ba وقال ابن عباس ابن عباس يتشي رضي الله عنه العقود الأهود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود معنى عقود شيني الأهود القول كوكما ومرني ما أهل وحرم أبن أكي فتتشي وأهل التاشي da abin da aka faɗi cewa an haramta shi halal da kulli na cinikayya kulli na jinga kulli na jingina kulli na juɓuli, kulli na ga sunan hatta da kulla alƙawari. duk wani abu da shari'a ta yadda a kulla shi kuma a kulla shi bisa ga karanta wata da tsarinta to Allah ya kira zuwa ga a cika kada a walwale illa ma yatla alaikum ma'ana alkhinziru alade an karanta muku haramci ne yajrimannakum yahmilannakum Imam al Buhari ta ci gaba da fassara ɗaiɗaikun kalimomin da suke a cikin wannan sura suratul ma'ida da ya ɗauko ƴannan ayoyi daga cikinta wala yajrimannakum shana'anu qaumin yani kada ya ɗauke ku ya jirimannakum ya hamilannakum kada ya ɗauke ku kada ya kai ku shana anu adawatu kiyayya inna shani aka makiyinka shana anu kiyayya almunkhaliqatu tuhnaqu fatamutu munkhaliqa ita ce dabbar da aka shakure sai ta mutu al-mawquratu tutrabu bil hashabi da za a rika bugunta da icci yuqizuha ya rinka buga mata wannan sanda fata mutu zai ta mutu wata riwaya tuqazu توقظ حتى توقظ فتموت da za a rinka bugun jalasan na da mutu wani mutaraddi ya to ta taradda min aljabal ta gangaro daga saman dutse ko wani gini ko wani tudu wannan tsihato wadda aka soke tun tsaro a shato da aka soke akuya da ƙahon wata fama adraktahu da abin da ka sama daga cikin wayannan dabbobi da aka ambata almunhanika da almawquza da almutaraddiya da annabiha duka in ka same su a cikin wannan hali ya taharraku yana motsawa bi zanabihi da bundi ne aw bi ainihi ko da ishiya ce fasbah wa kul ka yanka ka ce. Imam Buhari yana goyon bayan malaman da suke da fahimtar istisna'in nan muttasilina da Allah subhanahu wataala da ya kawo ta ce illa ma zakaitu sai abin da kuka yanka wasu malamai suka ce istisna'i mun illa ma zakaitu min gairi hakinan duk dabbar ta kai haka mun halika wal mun halika mawquza mutaraddiya annabiha ba'ch sai dai wani abu da kuka yanka can wanda ba su ba aka wasu ka fasar illa ma zakkaitum sai abin da kuka yanke ya ne min a sai zama istisna'i munqatar kamar kamar qawmu illa ima ya zan kenan ma zakkaitum ba jinsi ba ne na almunhalika da al-mawquza da al-mutaraddiya da an-nasiha wasu malamai kuka ce a istisna'in nan muttasilina illa ma zakaitum sai wanda kuka samu yanka ne cikin su ta shakur da ya giya ko da wani abu an cin mutuna moci da sauran rai a yanka ana ci an cebe ta da sanda ko an buge ta da sanda ko an cebe ta da dutse an sami tana motsi akwai sauran rai a yanka ana ci ta gangaro daga saman wani abu ta faɗo amma an cimma bindin tana motsawa ko ta a yanka a ci wata dabba ta sa wanda ta soke cikin wata dabba namun daji suka fara kama ta suna ce suka saki amma a akala Duk diddai 'yan an yanka ana ci saboda haka mai misbahu salik yace illa illa ma bakaitum wal istisnat tasal istisna'i muttasilina to kun ga Imam Buhari na bin wayanda suke da wannan fahimta daga cikin malamai cewa duk waɗanga gobin da aka lissafta cikin wannan aya in an cimma dan sauran rai da aka iya yanka su ko da ta hanyar motsawa bindi ko kyaftawa ijiya ko karkatawa kunni bale wa kafa to za a iya a yanka kuma ci a lokaci guda da su abin suka ce in dai dabbobi a kai wannan ma'isa to shi kenan ko a yanka ko ka a yanka ba a ci ta rajih ko inda an samu akwai sauran alamun rayuwa za a iya yankawa kuma a ci حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن أبي بن حاتم رضي الله عنه zakariya a cikin ya isra'il shi ne bin abi za'ida mutum ne wanda malaman hadisi suka tabbatar da shi na ta dalisi na da dalisi kuma suka ce shi nan imamul bahari ya kawo hadisi ne da hana hana dan da haddasa na abu haddasa na zakariya an amir bai ce haddasani amir ko haddasana amir kenan zakariya an ana kuma gashi mutallisin kuma ƙa'ida ilimin hadisi wanda an sanar da mutallis ne ba a kafar riwaya ce sai in sarraha da hadis sai ya bayyana haddasana aw ba malamai suka ba imamul bukhari kariya zai ya kawo hadisi ne a cikin littafi ne duk da zama ne mudallas a mudallis shimaki, ya roito hadisi ya ce, Muslim ya roito wannan hadisi ta wata hanya wadda yake an samu haddasana shi haddasana Amir bai ce an Amir ba riwayar muslim ma daga sa'id ibn masruq haddathana shadi maimakon haddathana amir amir shine shadi yace sabitu adi ibn hatim hatim shine wannan mutumin da an ka sani ko shahara da baiwa kyauta haka tsani shima mutum ne mai baiwa bin abi za'ilan take mudallis na kuma gashi Imam Bukhari ya kawo an ga riwaya ce an ana amma duk da haka nan bai da waccan matsalar da aka sani dan wasu wuraren hadisin ya zo da haddasana sarraha bil hadisi a wasu wurare kamar yadda Isma'il ya kawo hadisin da kuma hadisin da Muslim ya rawaito daga Sa'id ibn Masruqin shi a Zakariya bin Abi Za'ida ya ce 'Haddasa na sha'abi' wanda sha'abi shine Amir Amir bin Shurahabil tabi'i ne daga cikin tabi'ai lokacin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya musulunta قال عدي بن حاتم ياتي سألت النبي أنا تنبي أن صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض دقا abinda sanda ta farauta sai farautar almirasi sanda qal annabi ce ma asaba bi haddihi abinda ya samu da kai ne fa kullu kaci wa ma asaba bi ardihi abinda ya samu da fadi ne ba da kaidi ba fa huwa wasifun ya zama cefaffe shi cikin nau'in wal mawquza mi'rar wata sanda ce da an kawo mata wani ƙarfi a ƙasanta idan aka ce ta ta je da wannan karfe ta soke farauta to ana ci amma idan wannan iccen na sanda shi ya buge farautar da faɗi dai in ta mutu ba a ci sai in ka cimma akwai sauran rai kungi na motsa ko kunne ko kawa da wannan sai ka yanka ka ci gaba da gaba da inda anan cikin hadisi ce an kai fahwa Kizu, to shi ko Kizu hukunci biyu gare wa in ma dai ya mutu mutu tuska ga ba ci wa in ma a same shi da sauran rayuwa sai a yanka a ci wa fa'altu na tambayi annabi an sai kalbi daga farauta kare fa qala yace ma amsaka alayka fa kul duk abin da kare ya kama maka in ka ce bismillah ka sake kare to iya kama maka dabbar farauta sai ka ci fa inna akhdhal kalbi hakika kamawar kare zakatun shine yanka da koda ka cimma ya mutu ka ce bismillah sai ka fita karenka sai ke kama zomon zomo ko zabon daji da ya kama zabon daji ya shi wuya ne ko da kai sai zabon daji ya mutu sai ka ci abinka wannan bismillah da sakin karen da kai sha matsayin yanka wa in wajatta ma kalbika aw kilabika kalban ghayra idan ka samu tare da karenka ko kuma tare da karnanka kana da karnai ka ce bismillah ka sake su ko kana da kare ka ce bismillah ka sake shi sai ka samu kalban gairau ga dabba farauta ga karnai biyu da karenka da karen da ba naka ba ga ta kuma ta mutu ta kana kaunar an ya kona a hazahu ma'au ya zama karenka ya kama wannan dabba farauta tare da wanda ba naka ba wa qatalahu kuma gashi ya kashe bala ta afurka ci. sai ya zama shuba karenka da kacce bismillah ya saki ya kashe shi ko wannan karen da baka san inda ya to ba ya kashe shi wanda bai da basmala don haka in akwai tabbacin karenka da kawwa basmala shi ya kashe ya halatta in akwai tabbacin karen da ya yi tarayya da karenka wanda bai da basmala shi ya kashe ba a ci haramun nan to babu tabbacin ko guda don haka sai bari saman taɓa shubahat ta ba a dini yi wa yanzu na abin ya zama shubha fa inna ma zakarta kawai ka ambaci sunan Allah ne ala kalbika karenka wa lam tazkuruhu ala ghairi baka ambaci sunan Allah ba ga karen da ba ba karenka kawai bismillah ba wani kare ba da san da shi babu sayyidul babin farautar sanda mai tsinin karfe a kasanta قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة ابن عمر ياتي قد ربت دعاها كشي دا بندقة duk da asalin bunduka wasu kunkaye na kai yi ƙanana-ƙanana sai a gasa su sai su yi ƙarfi mafarauta na amfani da su sai a halba su sai su buge dabbar farauta ta irin wannan ba a ci tilkal mawquza ya ce wannan mawkuza ta ma'ana in ta mutu ba a ci amma in ka cin mata da sauran ne sai ka yanki ya hau salim salim ya ki cin dabbar da aka halbe ta da kunko wanda aka gasa wal qasim da qasim bin muhammad jika abubakar wa mujahid da mujahid wa ibrahim da ibrahim an-nakhai wa ata'un والحسن البصري وكره الحسن رمي البندقة في القرى حسن البصري yana ganin karancin amfani da jifa da irin wannan ƙunƙayen da aka gatsa a karkara wala amsar da birane wala ya rafi ba a san amma inda yake can daji can daji babu komi ƙura kamar ƙananan hukumomi amsar kamar wato jihohi. To nan gaba za mu sake cimma magana bunduka, wanda asalin kalmar bunduka ba bindiga ba, wani kunkura ɗan ƙararrami haka da aka gasawa ya yi ƙarfi mahalba na amfani da shi wurin ce rauta. To kuma sai ana cima bindiga bundukiya. bundukiya bindiga da idan aka harbe dabba da bindiga ana ci malamai suka ce bindiga kashi biyu take akwai irin wannan bindiga da za a sa irin wannan kunkayen bindiga ta mai baki mai faɗi sai a dandala mata irin wannan kunkayen da aka gasa sai a halba sai kunkunya ta ya buge dabba in ta mutu ba a ci don ta zama kura amma inda kunkun ya halfe ta da ito cikin bindiga sai zama ka cin mata da sauran rai to sai ka yanka ka ci bindiga kashi ta biyu ita ce irin wata ake sama darma ko wani karfe ko wani albarushin da idan ya fito zai fito da wuta kuma zai ratsa cikin dabba ya shiga na ya fita can don haka yana da ma'anar kamar karhe mai kai da haka irin ta ya an harba an ce bismillah to ana ci ko ya mutu haka malamai aka sa wannan bindigar حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله عبد الله بن أبي الصخر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض na tambayi annabi game da farautar sanda faƙala idza asabta bi haddihi idan ka samu farauta da kaifin sandar inda tsininta fa kulkaci ko da ya mutu fa idza asabta ardihi idan ka ce fa sandar mai cini amma sai ka sama da fadinta ba da tsininta ba fa qatala ya kashe fa huwa waqizun ya zama al-mawquza ba za a ci ba ba za ta kulkaci fa qultu sai nake ursilu kalbi annabi nakan saki kare na in ce bismillah sai in saki kare sai ya bi zomon daji ko dabba ya kama qala idza arsalta kalbaka idan ka saki karenka wa sammaita kuma ka ce bismillah da zaka saki karenka fa kuma ka ci duk abin da ya kama maka ko da ya mutu kulka nace in ji adi fa’in akala in ya cewa in karen ya kama dabba ya kashe ta kuma ko da zo ya fara ci kala falata ta akul kakkaci in ya fara ci fa na lam yumsik alayka in kaga kare ya kama dabba ya fara ci ba kai ya kama ba inna ma amsaka ala nafsihi kai ne ya kama a qur'ani ko a suratul ma'ida Allah ta fakulu mimma amsakna alaikum fakulu mimma amsakna alaikum ku ci abin da suka kama muku to kuma lokacin da kare kama dafa farauta ya fara ci to ba kai kama ba kai ne idan ba za ka ci ba dan Allah ta ku ci abin da sun ka kama muku bai ce ku ci abin da sun ka kama ma kansu ba قلت لك أرسل قلبي annabi nukan saki na. fa a ajidu ma'ahu kalban akhar sai ya samu wani kare gare da shi sun kashe harauta qala la ta'kul kakkaci fa in na innaka inna ma ta ala kalbika kai kawai ka yi bisimila da karenka wa lam tusammi ala akhar ba kai bisimila ga wani karen ba wanda ba shi ba malamai sun yi saɓani hadisan farauta suka yi amfani da kalmar kalbu kawai kalbuka kalbu duk kowane kare ana farauta da shi kowane kare yana halatta ka koya mai tarbiyya ana farauta kuma kai farauta da shi wasu malamai suka ce a ba a yi ba a yin farauta da bakin kare sai dai wani kalar kare wanda ba baki ba imamu ahmad bin hanbal rahimahullah da ishaq bin rahawai sun tafi akan bai halatta farauta da kare baki sun ka kawo hujja da annabi ya ce alkalbul aswad shaytan alkalbul aswad shaytan don haka ba a farza da shi haka an rubuta irin wannan daga Ibrahim an-Nakhai da Qatana da Hasan Basr amma wasu daga cikin magabata salaf sun ce bai wuce zama karahiya ba wal ilmu inda Allah ta'ala babu ma asaba al-mi'rab bi ardihi ba da hukuncin abin da sanda ta sama da faɗinta ba da tsininta ba حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمام بن العلي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ناتي يا من الله إنا نرسل الكلاب mu mukan saki karnai al-mu'allama waɗanda an karanta da so tarbiyyar farauta qal annabi ce, kul ma alaika, ka ce duk abin da karnukan nan suka kama maka qultu wa in qatalna ko da sun kashe dabbat qala wa in qatalna ko da sun kashe dabbat inda ka ce bismillah ka sake su to ko sun kashe dabbat ka ci adaka qultu wa na narmi bil mai nace to annabi mukan jefa sanda qala kul ma khazaqa ka ci abinda ta fasa da cininta da kaifinta wa ma asaba bi amrihi fala taqul amma abinda sanda ta sama da fadinta ba da tsini ba to kakkaci babu sayyidul qausi badan farautar kibiya kalmar qaus yani kibiya duk da halarci. akan ce ma abin da ya rabu na yayin itace kaus idan aka tafar iccen da bino sai aka bar wasu ƴan ƙananan ya'ya ƙasa ƙasa gare shi su ma ana ce musu alƙaus da larabci ya yani ma tabaqa ala samari asfalan nahla asfalan nahla almuhimmu alƙaus nan baka ake ne wa qala al-hasan hasan al-basri ce wa ibrahim idza darafa saydan idan ya sari dabba farauta ko ya halbe ta fa bala minhu yadun sai hannu yin nisanta daga dabba farautar kana saranta sai kawar gaba ta cire ko kawar baya ga ta hawa da kasa bana yakan zo ya bayyana yakan zo ya nisanta bana ya nisanta bai nuna ko wa bana ya bayyana bayanan ko A aurijinin ko kasa da kawa la ya kulu lazi bana ba zai ci wannan abin da ya nisanta ba idan ka sare kawar kwarewa sai ta gudu to wannan kawar ku za ka ɗauke ta baka ka je ka gaza ko ka dafa ka ci hmm? la la ya akulu lazi bana bai cin abin da yin nisanta haka ne eh? la ta akulu hmm, na kakai kai sako hmm. la ta akulu kakkaci zai bana abin da ya ta. mu kuma la ya akulu hmm. wata riwaya ma la ya akulu da jazma la ya akul kayyaci mafhumun wa ya akulu sa'ira amma yana cin sauran in in ya kama sauran zai ci amma wancan da aka tsarewa da kai ci don ma kwada min albahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayt duk abin da aka yanka daga cikin dabba ta da rai to wannan abin ya zama musai amma sauran cikin za ka iya ci amma wannan kafa da ta fada ba za a ci ba وقال إبراهيم إبراهيم يجي أنها إذا ضربت عنقا إذا كسر وين ولوتا أو وسط ko ka sare tsakiyar ta karaba ta biyu ne وقال أعمش أعمش يجي عن زيد daga zaid استعطى على رجل من آل عبد الله حمار حمار ولشاكي ista'asa ya tishiri a rajulin ga wani mutumin ali abdullah daga cikin yan gidan abdullah ista'asal hima yani ya ƙi tahiya ya ki ala in ka azara gashi kwanci ne in ka kawai ya yi tuma ya shuri ya ci ya ta yi cizon ka ista'asa lamiyar yastaslim bai mi kaura ga gabe shi ba ko shi ma'aun ala rajulin min ali abdullah wannan Abdullah wannan Abdullah na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu fa amarahu sai hore su an yi zari zaribuhu hay su ta yassara. su sare shi duk inda ya sauƙaƙa sai ce musu da ruwa ta kasa to duk abinda ya wadi nashi ku bar shi minhu wa kuluhu sauran jiki ne ku ci kaga wannan rana ba jakin gida na ko jakin daji jakin daji kamar da wasu rayu suka nuna imarun wahashi jakin daji to a farauce shi ta hanyar halbewa ko sarewa to amma in zaka sare guntun da ya faɗi ba za a ci ba amma sauran jikin za a ci zai shi ne ibnu abin tabi'i ne babba حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حيوة قال أخبرني ربيعة ربيعة بن يزيد الدمشقي أنا أبي إدريس الخولاني جنا أنا أبي ثعلبة الحشني دقا أبي ثعلبة الحشني mai suna abu tsara mata kusa ne joshomu mai lashir abu tsara mata kusa ne an yi sabari a kan suna ne wajen kauli goma sha ne a kawal guda goma sha ne suna ne jursum suna ne jursumu suna ne gashi nan a ƙawala a goma sha ɗai shi ma ubani na shirin an yi sabani a kan suna ne ƙauli goma sha biyu shi kuma wasu ce na shirin wasu ce na sirin wasu ce la shibin ce la sirin ga shi nan dai kenan tsakanin oba shi da oba ne akwai sabanin sunayen ƙaulin malamai har guda ishirin da eh? na uku shi goma sha ɗaya uba ne sha biyu قال قلت يا نبي ce ya annabin Allah inna bi abda qaumin mu a kasar mutane kasar Sham kenan ahli kitabin mutane littafi Sham na Sara sun yawa afana akulu fi alayatihim yana halatta mu ci abinci cikin matsayansu wa bi ardi zaidin muna ƙasa da ake samun dabbobin farauta asidu bi qawsi nikan yi farauta da kibiyata wa bi kalbi nikan yi farauta da karena allazi laysa bi mu'allamin wanda ba a karantar tarbiyyar farauta ba wa bi kalbi nikan yi farauta da karena al mu'allami wanda aka sanar tarbiyyar farauta fa ma yasluhu li me yake halarta gare ni qala ce amma ma zakarta amma abinda ka ambata min ahli kitabi na ahli kitabi fa in wajadtum gairaha in kun samu matsayin cin abinci wanda ba nasu ba da fala ta kulu fiya ka ku cikin matsayansu wa in lam tajidu in ba ku samu fasasiluha ku wanke wannan masayo ku rufi ha ku caci wa ma sakta bi kautika abinda ka farauta da kibiyarka fa zakarta smawa ka ambaci sunan Allah fa kulkaci wa ma sakta bi kalbika almuallami abinda ka farauta da garinka wanda aka karantar tarbiyyar farauta fa zakarta smawa ka ambaci sunan Allah fa kulkaci wa ma sakta bi kalbika ghayra muallamin abinda ka farauta da karenka wanda ba a koya wa tarbiyyar farauta ba fa zakata ko ka sami abin da ya kama da rai ne kuma kai yanke shi kulka ci kenan yan ka ma ya mutu baka ci kenan wannan kare ne guda biyu wannan kare an karantar da shi wanda aka farauta wannan kare jahili na ba a karantar sai ba to ana cin warautar kare mallami ba a cin wani wata kare jahili kaga tun nan ma akwai falalar ilimi ku duk da kare wanda ba karantar ba ba a cin wani wata sai amma wanda ana karantar ana cin wani wata sai ka kenan ko kare in ilimi ya shiga ciki dai sai ya bambanta da wanda bai shiga babu al'asri babin tsalla tsakkowa tsakanin babban farce da manoni ka aza tsakkowa sama manoni ka balla da babban farcenka shine hasbi wal bundukati da kuma kunku da ake halba da shi ko kuma bindiga حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وقيل ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كحمة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مخفل أنه رأى رجلا يأكل متي يحذف شنا هتلا يا هذا دوز يأكل ونن فرشي نمنوني سي قل آخر بورشي فقال هو سي عبد الله بن مخفل يأتي مي لا تحذف كبري ونن فإن رسول الله حقيقة من صلى الله عليه وسلم أنه رأى يعني عن الحذف لغوانا يطلق أو كان يكره الهدفة وعن بينا كم ونن طلعوا وقال إنه لا يصاد به سيد ونن جيبر ما نفرط فرط على إيجا ولا يوقع به أتون كما باع مصيبة تدمك يا دوان إن أنا يأكي يا دوان ولكنها قد تكسر السنة سيديك أنت لها إيجي تاوى كبلتا تبجي هولي ونتكلم وتتقوا العين كما تنا ايتي ايتيا كبلا ما وني ايتا سي يا كوكي مي ايتيا ثم راه بعد ذلك يا عزب فان باي يا هذا مي النبي يا هنا وانا سي كلي يناي فقال له يجي مي احدثك ان باك لا باقي على رسول الله كما انزل الله صلى الله عليه وسلم انه نهى الحق يا هنا اطلت او كلها الحق كوياك اطلت wa ta tahzu kuma kai kana yin sallah har yanzu la muka kaza wa kaza ban sake ma magana har kaza da kaza wata riwaya abadan ma ko har abada ban koyi maka magana sai shi ranar zulmi da ake dandu duk wanda ya san sunnan manzon Allah ko ba ya kaurace mata ido na ganin ido to kai ma sai a kaurace mai kai da batu ne ka ga shi dan uwa ne na amma ya gwada mai ga sunnan manzon Allah ya sani ya ki sai ki to kowa kuma magana da kai shine mai risala ka cewa wal hijranu al jaizi hijranu al bid'a kaura cewa da ta halatta kaura ce ma dan bid'a ga abinda annabi yace ya sani amma yi abi da gangan kuma ba wani shafani na ba a ya sani shi alamu wanda ba halin sunna ba don za ka ci kowa yana jan ahalus sunna na amma alamun ahalus sunna bai kyama abin da annabi kai duk ka ga mutum yana kyama abin da ya tabbata annabi ya yi shi to ba ahalus sunna na ba akwai misali wanda yana da yawa misali da yawa amma bai mu yi guda misali idan aka so makabarta Tun mai karatu ya sani in aka kara turguda annabi cewa ya kai ku roƙan mutan dan ku gawara ku roƙi Allah ya bashi dama amsa tambaya don yanzu za a fara tambaya ce duk an ka tabbata mamaci haka annabi ka cewa to mutum ya san haka kuma ya karanta haka amma bai yi yana kyama abin kada ba halu suna na wajen da suna zai kyama abin da annabi kai ahalar suna kishirwa ta ya san me annabi kai shi amma ka tabbata annabi ya abu amma kana kyama sai ka nake ahalar suna don kyamar haja annabi son annabi ta kyamar karantarwa annabi son annabi na kyamar abinda annabi ya karantar bai fassara son annabi sai dai ya ba da wata ta daban saboda ka ahalar suna za ka ga kokari yake ya ɗabbaka wanda aka ce annabi ya yi shi ko wanda ba ahlus sunna ba ko ya san annabi ya yi kaza shi ya san annabi ya ci a yanke a hu amma yana wata bai yanke a hu ne ba za a ga hannu a ne zaro zaro da a kaihu hu ne zaro zaro da a hu kan ba ahlus sunna ba ya san annabi ya ce a cire gashin hamuci ko a haske gashin mara kai wuce kwana arba'in ya shekara da ake gashin mara ta ba to na to shi ne cikin alamomin ahli sunna himma da anniya da kwaɗai na aikata abin da ka annabi yi shehu dan fodiyo cikin iya sunna ya kawo nan misalin ahli sunna Abdullahi bin Umar annabi ya bi wani wuri wurin akwai icce da refe ya yi wa ƙasa refe icce sai annabi ya biyo bisa rakumi annabi ya biyo shi na bisa rakumi ga rehe iccen ga shi in bai duka ba kawai kai zai ba to sai annabi ya duka don kan rehe iccen ga ya buji kai ne shehu ɗan wanda yake bayan an sare iccen babu shi babu alama dai duka ba iccen an sare shi amma Abdullahi bin Umar ya biyo ne bisa rakumi ne kawo daura da wurin nan sai ya duka babu hajjin da kawo da mutum amma saboda annabi ya taba duka a wurin nan in ya biyo wurin babu ikin sai ya duka sha da cikin mu iya sunna to ka ka ga wannan shi an misalin ahlus sunna da bai ce ke ni annabi yayi amma wanda ya san annabi yayi abu amma bai ne yana kyamata kuma sai na ahlus sunna kenan babu man iktana kalban babu wanda ya aje kare laysa da kalbi sai da mashiya ba kare na farauta ba ba karen tsaron dabbobi ba ba karen tsaron gona ba za a rinka lada aiki ne wanda ta yi kamar kira da biyu a lalatar da ita kamar girman dokin uhudu soyu a cikin lalatai حدثنا موسى بن اسماعيل شيخ الدبوزكي حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ابتنى قلبا وندي اتكري ليس بكلب ماشيه باكري na kiyon dabbobi ba au bariya ko kuma farauta na ƙasa kulla yaumin min amalihi kira ban kira ne biyu yake ragewa daga cikin lalace a kowane yini حدثنا مكي بن ابراهيم اخبرنا حمزه بن ابي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من اقتنى كلبا وان يا اشكري illa kalbun barin sai hokare mai farauta lissaitin da farauta mai kamawa da farauta aw kalbu mashiya ko karin dabbobi fa innahu yanqusu min ajrihi kulli yawmin qiratan ya sani cewa kira biyu za su ringa rakewa daga cikin lalace a kowane yini حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتغى wanda ya aje kare illa kalba mashiya in ba karen dabbobi ba aw qarin ko karen farauta naqata min amalihi kulli yawmin kira dani kira biyu za su ringa nakasa suna ragewa daga aiki ne a kowane yini babu idza a kalar kalbu ba da in kari ya fara cin dabba warautar da ya kama maka wa qawluhu ta'ala da cewar Allah mai girma yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambaya ka aka halatta musu qul uhilla lakum batu. Ka ce an halatta muku abubuwa tsarkakakku masu daɗi na halal wa ma allamtum da kuma abin da kuka karantar da warautar abin da kuka karantar min aljawarihi na dabbobi masu farauta mukallibina kuna masu tura su kallamal kalba yani ya tura kare ya cinna shi ya kama farauta kallabal kalba kallaba fa'idul kalba mafarauci ya tura ya tura kare mukallibina kuna masu tura su as-sawa'idu fasadahu ya lalata farauta inna ma amsaka ala nafsi kai ne ya kama makakkaci wallahu yaqulu don Allah yana cewa to tu'allimuna ma mimma Allah fakulu mimma amsakna alaikum in ku ya fara ci to ba kai kamawa ba fatudrabu don haka karnai masu ɗabi'a in sun kama farauta su ci a fasu kashi a buke su wa tu'allamu a karantar da su in an kama harota ba a ci hatta ta turuka hatsu bari ka kenan ko kare wurin karanta sai ta an buge ka haka ɗabi'a ta gadadda cin warkon halitta ‘yan adam idan ana so a fuskantar da mutum wata mahuskanta ya cije iya to sai an haɗa mai ta hanyar ciki ne a ba shi wani sako da zai kai kwakwalwa ta yi Ya fata ciki ne cewa lalle ya yi laifi sai ya gyara to a rinka bugun karnai a ci gaba da karanta shekaru har su bar wannan ɗabi'a ta cin farauta in sun kama wa yawo Ibn umar Ibn umar ya ce bai wuce karahiya ba in ya fara ci kana iya ci wa qala ata'un ya ce in shariba dam in kare ya kama dabba farauta yayi mata rauni jini ya tsiyaya sai ya kama lasar jinin nan ولم يأكل أما بي دببا جنر دير شاء فكل كتابنك التسنى قتيبة بن سعيد التسنى محمد بن الفضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إنا قوم نسيت بهذا الكلام النبي مو متعني مكي دمنا ينفروتا دمئنا الكرنكا فقال إذا أرسلت كلامك idan ka saki karnukan ka al ta waɗanda aka koya wa zakarta Allah ka ambaci sunan Allah fa kul ka ci mimma amsakna alaikum daga abin da suka kama mu wa in qatalna ko da sun kashe ko da ka ci mai mace ya halatta daga ci illa an ya kalbu sai wa in kare ya ci fa inni akhafu ni ina jin tsoron an ya kode ya kasance inna ma amsakahu ala nafsihi kai ne ya kama ma ba kai ba inda ya fara ci wa in ha kilabun min ghayriha idan wasu karne da ba ka ba suka haɗu da karnanka bala ta kulkakkaci dan babu yakinin karenka ya kashe ko karen da ba naka ba ko karnukan ka suka kashe farautar ko karnukan da ba naka ba wanda ba kai musu bismillah ba insha Allah subhanahu wataala ne kamata mu tsaya abin da muka karanta Allah ya ba mu lada kuma mu iko aiki da shi kuskure Allah shi ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik